wani irin juyawa badi ta yi jikinta har wani tsuma yake ita ma Aminsha da sauri ta juya ta bi ta dukkanin su yaran masu kuɗi ne an wajen nan kowa dan mai kuɗi ne but ta san kowa we want to be with yaron gawuna the only da na gawuna family bari ma ta yi sauri ma ta je kafin wata a cikin club din nan ta je ta makale mai ko ma kafin a san ko shi waye ne ma mata su taru masa su masa ca a littafin da ya gabata masu saurare a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ina mai baku haƙuri ina mai baku haƙuri ina mai baku haƙuri na a dakatar da farra da na na tsawon lokaci wanda da yawa ba ku ji daɗinsa ba ba na yi haka da wata manufa ba musamman ma da na nuna muku cewar littafin ya dawo kuma aka sake aka ji ni shiru to ku yi haƙuri duka baki ɗaya wallahi azumin akwai daɗi akwai sauki akwai abubuwa da yawa a cikin azumin nan Wannan shine dalilin da ya sa Farra ya dakata kuma littafin Farra Maman Shakur ce ta rubuta duka wanda yake bibiyar littattafan Maman Shakur ko da ni na karanta ko ba ni na karanta ba ya sanya labarin yake a ciki akwai matsaloli da yawa idan har akwai azumi ba gani mai karatu ba har ku ga masu saurare komai zai iya faruwa wannan yana daga cikin abin da ya bada gudumawa wurin dakatar da littafin Farra ya kashe min ya kashe mini gwiwa ta kada na je na samu abin nan garin nemo kiba a samu rama yanzu kan na san dai insha Allahu na ku uzurin da za ku amsa Allah ya yafe mana kurakuran mu yanzu dai mu wuce kai tsaye cikin labarin mu na farra domin jin yadda abubuwa suke ci gaba da faruwa ciki suka shiga ga kiɗa na tashi ta ko ina masu shan giya na sha masu shan shisha na sha masu cin nama abinci ana ci ana rawa masu shan pizza na ci tunda ta shiga ciki take kalle kalle kafin nan idanuwanta suka kai bayani wajen wanda shine ma BBIP din club din don baki ɗaya shi BIP ne kulob ɗin. Yana zaune a kan katafarin kujera mai kyau an kawo mai wata lafiyayyen shisha pot mai kyau yana shan shisha yana shan taba duka da shi kaɗai yana bin waƙan da ke tashi a hankali yana ɗan rawa da kafan shi. Shi kaɗai abun so ne classic background ɗin shi su biyu suna tsaye ta bayan kujera da yake suna a gaban shi. Suna nan gad ɗinsa suna gadin shi wani irin murmushi badi ta yi tana kallon shi daga nan inda yake ta ce amisha tun da na fara zuwa club ɗin nan ban taɓa ganin gayin da ya burge ni kamar gayi ɗin nan ba like what da girl this is the baddest guy how far zo mu je muke kafa da amisha ta yi ta ce ban san na zama abin dariya a club ɗin nan yau ni dai kan bari dai ki gana je can gaba bari ta yi ta ce mu haɗu an jima sannan ta ma wani woka da ke wajen magana alaman ya kawo usual sannan ta wuce sai da ta je daidai gaban shi bodyguard ɗin shi ba su hana ta don sun gane ta sannan ta wani tsugunawa a gaban shi in a very sexy way tana kallon idanuwansa da suka kankance saboda yadda ya fara bugawa yana ya fara buguwa yana kallanta sannan hankali ta kai hannuwanta ta karɓe karan taban da ke a hannun shi duk yana nan yana kallonta, sannan ta miƙe tsaye ta kai taban bakinta ta zuƙa sannan ta fara wani irin rawa tana jujjuya duk wani halitta da ke jikinta tana kallon shi kamar yanda ya wani jinginewa a jikin kujera da yake fef ɗin shi shisha na bin shi yana kallon jikinta tun daga kan yatsanta har zuwa saman kanta idan ka ganta ba za ka ma musulma ba ce in ba an faɗa maka ba sunanta da wani siket ɗin da ta sanya a jikinta da wani yanayinta da wani komai nata ba za ka taɓa yadda cewa musulma ba ce sai in an tabbatar maka da cewa ita musulma ce siket ɗin nan iya gwiwa a jikinta da ya kama ta mikolo da wata black crop top mai hannu ɗaya yanda yake kallanta tana rawa kasan tantirin ɗan iska ne Ba ƙaramin daɗi ta ji ba ganin yadda yake kallonta ba don ga dukkanin alama ma ta yi capturing attention nashi saboda yadda ta ga yana hugging na jikinta da kuma sau yana hunt na jikinta da kuma suran jikinta da kallo hakan yasa ta ci gaba da karya mai ƙugu tana kaɗa mai ƙirji da kyau sannan ta ci gaba da shan taba tana rawa tana zuƙa tana zuwa gaban shi a hankali tana kallon yadda yake bubbuɗe kafafuwa fef ɗin shisha na bakin shi still dai yana kallonta zama ta yi a kan cinyan shi ta bashi baya sannan ta kama hannuwan shi ɗaya da ba eh, komi a cikin shi hannu ɗayan ɗin ta kai kan fatan cikinta da yake nannaɗe a buɗe sannan wani iri a hankali ta fara bashi lap dance irin na yaran banza tana feeding tana filin yadda ma shi ke miƙewa ta kai kusan mintuna biyu tana mai tana nan a saman lap dance sannan ya wani irin zare hannun shi daga kan cikinta babu kunya ko shakkan uban kowa na wajen kawai ya cafke bobs ɗinta guda ɗaya ya wani irin matsewa da ƙarfi sannan ya wani saki pip ɗinta in pip ɗin shisha hannun shi ya kai hannuwa ya kama kafar ta ya juyo da ita a zafafe saura kaɗan kanta ya bugu da nashi gabanta na wani irin bugawa bom bom bom wani irin murmushi tana kallon lips in shi da suka yi jajir ta ce what a man you are i am body, i wanna be your friend wani irin watsa mata hayakin da ke bakin shi a fuska da yasa ta lumshe idanuwanta a hankali tana shakkan kamshin da hayakin shishan nan ke yi a hankali ta bude idanuwanta ta kalle shi suka da idanuwa babu shakka ko kunya ko wani abu cike da gadara da kuma tsantsar rashin ji da yanayi na buguwa da ya so mai ya ce, I want to fuck you, how much is your pay? Tana wani irin kallon shi ita ma kamar ma yanda ma yake kallon nata ta ce one PJ, private jet, with my name. Ya tsine fuska ya ce don't, sannan ya wani yunkurawa yana sakin bobs ɗinta da ya rike da sauri ta sauka daga jikin shi ganin yana neman yadda ta ko kallon bodyguard ɗin bai yi ba ya wani fisge hannuwanta ya yi hanyar restroom da ita ita ko kaɗan bata san anan zai yi ba bayin maza bayin maza ya shiga da ita ya mai da kofa ya rufe bodyguard ɗinsa suka tsaya a gaban kofa wani irin murmushi ta yi ta ce you want it here taɓe baki yana zare zip ɗin na tirikwata ɗin yana ƙoƙarin ciro abun sannan ya wani irin juyar da ita tana fesin miro da ke wajen ya ja sikin nata sama shi ma bai da lokacin cire ma mace pant sai dai ya barka bai yi wata wata ba kawai karan barka mata ya yaga mata pant ɗinta ta ji da kuma kamun nan abin nan ta ji shigan shi da ƙarfi wani irin ƙanƙame bangon wajen ta yi da hannunta jikin shi har ɓari yake yi he don't think zai iya surviving A Day Without Sex tun yana SS1 har a US. Ya fara having sex, rashin lafiya kawai ke sa ya yi fashi, amma in ba haka ba kullum kullum. Ba zai iya wuce ko da kwana ɗaya ba bai yi ba, domin dai tun yana aji ɗaya, SS1 ya fara. Yana bukatansa, yana son shi sosai, he loves it. Ko ran shi a ɓace, he finds peace idan ya yi. nishin shi kawai kake ji a bayi ita kuma mata ta danne bakinta gam jin kamar ma za ta mutu dan ma yaron is so good abun shi dogo almost awa ɗaya da rabi ya yi sannan ya hau wasu kalan ihu yana fin cikar rigarta sama ya kama duka bobs nata yana bala'in matse su da karfin bala'i yana yi yana mai tare da resting jikin shi a bayanta ya yi shiru wani irin kallon shi take a ta cikin madobi yanda idanuwansa suke alumshe wato apart from dan iska nishi kuma dan iska ne shi kuma gashi shi gobabbe zare kan shi yayi ya wuce bayi yana wanke kan shi ita ma ta tashi ta wani ta bi bayan shi kusan a tare ma suka fito ko kallon ta ma bai bai zo zai wuce da sauri ta saka hannuwanta ta kama hannuwansa sannan ta sha gaban shi cike dan ya kula ta ta ce at least tell me your name Mr. Rudy dan yatsi na fuska ya ce Zain sannan ya wuce zai kofa yana karban hannun shi da sauri ta ƙara shan gaban shi ta ce Zain wait Tsayawa ya cak ya ɗan kalle ta, ji ta yi tsikan jikinta sun wani tashi saboda yadda idanuwansa ke da masifan kyau. Lips ɗinta ne suka ɗan haurawa a hankali ta ce, Na fasa karɓan Fiji. I was actually testing you. Na karɓi Fiji, wa zan ce ya bani a gida. I want something else. Dan ya tsine fuska ya eh, idan na karɓi jirgi waye ne zan ce ya bani shi a gida. ba zan iya faɗan haka a gida ba in cewa kenan ya bani I want, to so, I want something else ɗan yatsi na fuska ya sake yi kamar ma ƙashi ke magana a mugun wulakance ya ce and was that murya can ƙasa ta ce to be your friend wucewa ya ce you stand no chance ya saka hannuwa zai bude kofa da wani irin sauri ta shiga gaban shi ta tsaya gaban kofa tana kallon shi ganin ɗan iska sai ta hanyar iskanci ne kawai zaka iya shawo kan shi ce. Yasa ta ce, How about your sex body, your clubby body? I really don't wanna lose you. You are, you are the best man da ya taɓa sexin da ni. Har ya kai wannan lokaci, you love sex and I love sex. You love clubbing and I love clubbing. You smoke, I smoke. I wanna be your friend in these three things. Kaji saying, no emotion attached. tun da take magana yake kallanta sai da ta gama tas sannan ya tsini fuska ya ce ok bata jira ba ganin yana ta mugun jan aji da kuma walakanci ta saka hannuwanta ta cire wayan shi da ke a cikin aljori gan shi tana budewa ta ga babu ki number ta saka sannan ta yi flashing sannan ta yi murmushi ta bashi waya ta ce don let's go ta buɗe kofa suka fita ko kallon bodyguard ɗin shi bai yi ba suka koma inda suke ya ci gaba da shaye-shaye ita ma tana yi tana rawa a jikin shi is enjoying her company sosai dan tana da surutu amma kuma baya kula ta sai da mata yi rawan ta gaji sannan ta koma gefen shi tana shan shisha ta ce how old are you Zain a lalace domin ya riga ya so buguwa sosai ya ce 26 wow ta faɗi haka a hankali don bata taɓa sanin yaron da ke shekaru da ashirin da yake da shekaru 26 zai iya bari don ba ta taɓa kawowa a ranta cewa yaro ɗan shekaru 26 za ta bar shi ya yi abun nan da ita ba. Toksha zan ya fi ta girma da jiki da tsayi sosai kawai da yanayin shi ne da ta gani ne ma na bai da wani dalilin yi mata makarya shekarun shi yasa ma ta yadda da kuma dama yaran masu kuɗin nan Allah na hore musu girman jiki masha Allah akwai girman jiki wajajen karfe ɗaya na dare shi ma saboda alhaji da ya kira bodyguard ɗinsa ne ya ce su dawo da shi gida yasa suka zo gaban shi ya bugu iya buguwa daga shi har badi ɗin a natsi bodyguard ɗin ya ce sa your dad ya ce mu dawo da kai gida wani kallon su ya hura musu ayakin taba a cikin yanayi na maye ya ce that old man shall leave me alone I want to enjoy my life. I don't want to go back to that house. Tell him I am not coming back. Kallon ɗayan bodyguard ɗin babban ya yi, ya ce, Go and pay for everything we are going home. Cikin ihu zan ya ce, I see I don't want now go. Ya yi maganan yana layi yana fadawa kujera, badi ita ma cikin maye ta hau dariya kamar kacce ta ce, Mr. Rudy, you are very good in bed. Cikin maye ya kalle ta ce, Rili, gyaɗa mai kai ta yi tana kai hannuwan da kan lips in shi ta ce, Your gun is very bigger like all these things from cartoon ha. Ta kwashe da dariya sosai sannan a hankali ta ce I really like you. Zai mata magana bodyguard din suka ɗaga shi a tare. Da sauri Badi ta ce why are you taking Mr. Roddy too? Ko ki bi ko bi ta kanta ma ba su tsaya suka bi ba suka fice da shi yana surutun da babu ba ganewa ma za a yi ba suka sa shi a mota a bayan mota suka kwantar da shi sannan suka mai da motan suka rufe suka koma gaba suka tada mota sai gida a tsakiyar gida suka ga alhaji da ya kasa bacci tsaye yana sanye da jallabiya tun kafin ma sai fakin yayi wajen mota suna fakin ya bude bayan mota yana kallon zain din da kaman ma yayi bacci babu abun da yake sai warin taba da sauran kayan maye a hankali Alhaji ya tafin fuskar shi ya kira sunan shi Zain Zain son bude idanuwa zain din a hankali ya kalli alhajin sannan ya tashi zaune ya wani yunkurowa da layi zai fita daga mota sai amai a jikin alhaji ko da damuwa ko irin nuna damuwa bai yi ba sai ma wani rungumarsa da alhaji ya ce haba haba zai me yasa zaka fara wannan shaye-shayen gashi nan cikinka bai saba da bai saba da shi ba dan Allah jibiyan da kake amai sannu yaro na sannu sannu my son sai da ma ya gama ta sannan ya ture alhaji a cikin maye ya ce leave me alone papa i broke me you broke me back i hate you papa i hate you you are the almost awful that tashin hankali. Ko kaɗan Alhaji bai damu da maganganun da yake ba, riƙe shi kawai ya sake ya ce a yi, mu je ka kwanta. ya shi bodyguard suka yi yana sambatu da surutai haka dai suka tallafe shi suka kama shi suka taya baban na shi rike shi mami da ke tsaye gaban windon ɗakin ta tana kallon komai don tun da ta ga alhaji ya rasa sukuni ta san cewa zain bai dawo gida ba ganin yadda ya dawo a buge ya yi shaye shaye har da amai ya sa a hankali hankalin ta ya sake tashi ta saki labulen windo ɗin ta wani zauna a kujerar da ke jikin windo ɗin jikinta kamar ma an kwara mata kankara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kadai take ta ambata ta yi salati a hankali ta dade zaune a haka sannan ta wuce ta shiga bayi ta dauro alwala ta zo ta kan da duma ta tada kabbaran sallah kwantar da shi suka yi akan gadon shi alhaji ya cire mai takalman kafan shi sannan a hankali ya ja bargo ya rufe mai ya wuce ya fita falo inda bodyguard ɗinsa suke tsaye cikin tsananin fushi ya ce menene amfani menene amfanin ku har na bar kulawan kulawan wannan yaron karamin yaron nan a hannunku kun bar shi yana shaye-shaye ba tare da kun hana shi ba ina da ina ma kuka kai shi ne tell me tell me everything me faru yayi magana yana zara jallabiyan jikin shi da zan din bata da amai ya rage saura dogon wando kawai da t-shirt a jikin shi fara mai kyau ya ije rigan sannan ya zauna yana kallon bodyguard din da suka fara magana tun da dai fitan su har ma zuwa su babu abin da suka ɓoye masa har ma restroom da ya shiga komai sun faɗa Goshi Alhaji ya dafa cike da damuwa ya kai kusan mintuna goma a haka sannan ya dago kan shi ya kalli bodyguard ɗin ya ce, You guys are dismissed. Ku je ku kwanta I will sleep with him yau. Wucewa suka yi suka fita sai da ma suka mai da kofa suka rufe sannan Alhaji ya tashi. A hankali ya koma ɗakin da zain ɗin yake a kwance. Gefen gadon ya zauna a hankali yana kallon fuskar shi yadda yake bacci peaceful. Murya can ƙasa Alhaji ya ce, Why? Why Zain? Why did you choose this path? eh ban hane ka da komai ba ban rage ka da komai ba duk abin da kake so na baka me yasa ka zaɓi wannan rayuwa eh you are still very smart you are just 26 ko na maka aure ko na maka aure ne eh magana yana kallon shi still dai a hankali ya tashi ya zo ta saitin kanshi ya zauna yana jingine da bangon gado yana shafa mai kai kaman kaman wani ɗan yaro a haka har bacci ya awon gaba da shi Ranar Monday a hankali yake bude idanuwansa kan shi ya mai wani kalan nauyi da ƙyar ya iya tashi ya zauna madaran da ya gani a Glasgow side drawer ya saka hannuwa ya ɗauka ya kurɓata ya shanye sannan ya tashi a hankali he is not even in the mood yau ya kira kowa bai da karfin magana saboda kanshi bayi ya ƙara shiga ya kai kusan awa biyu yana wanka bubble bath da ruwa mai zafi sosai sannan ya fito sanye da bathrobe papa ya gani zaune Papa ya gani zaune a kan gadon shi ya shimfiɗa mai wani complete set na suite na Italian Black haɗaɗɗen gaske na Armani. aka salance ce morning papa, morning zen ɗina. zen mai kiran papa. Monday a hankali yake bude idanuwansa kan shi ya mai wani kalan nauyi da ƙyar dai ya iya tashi ya zauna madaran da ya gani a Glasgow kan side drawer ya saka hannu ya ɗauka ya kurɓa tas ya shanye saman ya tashi Sannan ya tashi a hankali he is not even in the mood. Yau ya kira kowa bai da ƙarfin magana saboda kanshi. Bayi ya shiga ya kai kusan awa biyu yana wanka bubble bath da ruwa mai zafi sosai sannan ya fito sanye da bathrobe. Papa ya gani zaune akan gadon shi ya shimfiɗa mai wani complicit na sweet na Italian black haɗaɗɗen gaske na Armani. A kasalance ce morning papa, morning Zain ɗina. Zain mai kiran baban shi da suna kala-kala yau papa ya kira gobe kuma abba gata kuma zai ce masa dad citta kuma zai iya gaya masa baba alhaji ya yi magana da yana murmushi sannan ya tashi yana ɗaukan hanga na sweet ya sa gaban zen din. ya mika mai yana kallon shi ya ce get race in this we are going to office ɗina yau by 10 muna da very important meeting the board of directors kaji dan ya tsine fuska ya ce board i hannu alhaji ya saka a kan lips ɗin shi ce looking very serious ya ce no but today zen saboda rana irin ta yau ne dalilin da ya sama na saka aka dawo min da kai Najeriya just do this for your father kaji ka shirya ina jiran ka a falon mamanka Alhaji na magana ya juya ya fice bar shi a ɗakin wani kalan gajeren tsaki ya ja cike da korafi ya ce I told this all man Ni duk wani harka na ofis ɗin shi bana so, bana so, bana so. Amma shi kullum sai ya sanya ni a ciki. I'm not interested. A'a, why is he so adamant? Ya yi maganan yana shiga closet ɗin shi. Ko don ma ya ɓata ma baban nashi rai sai ma ya bata kusan awa ɗaya yana shiryawa sannan ma ya shirya. Ya wani irin kyau. hakanan dai ya bata wannan awa ɗaya ɗin ya shirya amma ya yi kyau. For the first time Zayn look like all these serious working class young guys masu hankalin nan. Duk da ma farin gemun nan na nan but still dai he looks so decent saboda baya saka kaya haka sai kayan 'yan iska. Bakin Kobasko ya saka irin baki na Kobashu ɗin nan ya saka na Dolls sannan ya fito yana baza uban kamshi babu magana wani sallan babu wani maganan sallan asuba din nan babu ita a kamfan din ya ga Hajiya Mariya dauke dauke kai yayi kamar ma bai ganta ba ita ma haka dama duk idanuwan yana nan kuma duk halinsa na ubansa Flat ɗinsu ya shiga, mami ce kaɗai dai zaune a dining tana shan fresh orange juice. zuba mai idanuwa ta yi ganin ya yi kyau ya yi kamar ma mutum ɗan murmushi kaɗan ya yi sannan ya tawo dainin ɗin duk ya har ƙasa ya rungumo ta ta baya ya ɗaura fuskan shi a kan shoulder nata a shagwabe ya ce good morning mami you are still angry with me ba girgiza mai kai ta yi sannan ta ja kujera kusa da ita alamar ma ya zauna haka ya sa ya zauna yana kallon fuskar mahaifiyarsa murmushi ta yi ta ce ka yi kyau sosai haka nake so ka zama serious passing. Murmushi ya ce, Mami, yunwa nake ji. Hararan shi ta tana ɗaukan filet ta ce, Ba dole ma ba, baka da abinci sai madara tun kana yaro. Ina hana in hakan ta ya za a yi mutum ya ce kullum shi madara ne abincin shi. Chips ta zuba masa da miya sannan ta saka fok ta dawo ta zauna ta fara ɗeba tana bashi yana karɓa. Yana danna waya, she just wanna get close to him. Za ta rage mai direct za ta daina masa faɗa ko kuma ce za ta rage masa faɗa kai bari mu dakata na wurin sai mu haɗu da ku a littafi na gaba dan jin yadda za ta kasance sunan labarin farra wannan shine littafi na shida wanda na bakwai ɗin ke tafe